Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Zaman dirshin na malaman sakandare da ke da rike da diploma a ma'aikatar kuɗi suna buƙatar gwamnati da ta biya su watanni bakwai zuwa goma sha biyu na arias na wasu daga cikinsu akwai mu da ƙarin bayani. wani jerin gwano a zandara na ɗaliban jam'ar da magaranda suka fito kan tituna domin neman kyautatuwar halin rayuwarsu daga hukumomin yankin a cikin rahotonmu na musamman za mu taɓo maganar tura ƙananan 'yan mata cikin matsalar karuwanci da makamantan wannan matsalar. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya zaman dirshin a ranar jiya a ma'aikatar kuɗi na malaman da ke rike da diploma kasancewa malaman sakandare suna buƙatar gwamnati da ta biya su kimanin watanni bakwai zuwa goma sha biyu na ariyarsa na wasu daga cikinsu matsalar da Amadu Isa Suleiman ya yi Allah wadde na ƙungiyar malaman sakandare da horo a cikin rahoton Nafisa Adamu. Malamai sabbin ɗaukawa a mataki na shida da na bakwai sun kasance jimilla dubu da ɗari biyu da tamanin da hudu, inda malamai da aka ɗauka a mataki na bakwai sun kai jimilla ɗari biyar da da shida. Malamai ne da aka ba horo don su ba da karatu a cikin makarantun koleji na karkara. Mafi yawa daga cikinsu idan kuka duba suna cikin yankuna ne da ke akwai rashin tsaro. Waɗanda aka ɗauka a mataki na bakwai su ne suke bin bashin albashi na watanni bakwai bakwai zuwa goma sha biyu. An ɗauke su aiki ne ya kamata a fara biyan su daga watan Agusta sai dai ba a yi haka ba. Wannan lamarin gaskiya ya cunkusa mu a cikin wani hali. Har yanzu ba a kira mu tattauna bisa wannan batun. Amma muna a shirye don mu tattauna domin samun komawa karatu mai inganci. Fassarar Muntari Muhammadu kenan bayan karewar wa'adin kwanaki hudu tare da daktar da ayyuka na sau'i 48 ɗaliban jami'ar Zandar sun gudanar da wani jerin gwano cikin lumana a jiya da safe zuwa ofishin gwamna wata dama ga ɗaliban na maika koke-kokensu ga hukumomin yankin a cewar Salisu Sule wato Maliki mamba na ƙungiyar Inus tare da jaddada matsalar tasu a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. matsalolin da muke nan muna fafutuka kansu matsaloli ne wanda suka danganci na farko hanya wadda take zuwa soras hanyar nan tana haddasa haɗarurruka da yawa abokanmu da yawa su rasu ga wannan hanya da yawa an cire musu kahuwa sanadin wannan hanya a bar zancen masu matsalolin washi wanda kullum muna tahe da su a hanya asibiti bayan shi akwai gewaye jami'a mu tunda da jami'ar da magaram da jami'ar tawa da ta maradi duka jami'o'i ne wanda kuduri guda ne ya ɗauke su yi su amma abin takeici wa'annan jami'o'in yau duka an killace su jami'ar da magaram har yanzu ba a killace ta bayan muna nan muna samun barazana ta 'yan fashi da kami tunda ko kwana biyu da sun ka wuce su polisa shaida ne don mun je mun gaya musu akwai abokan wanda an ka biyo su da gudu an kai tiran su da bindiga da amshi ordinator kin su da portable kin saboda suna karatu nan da dare wajen amfitati na uku shine magana ta allowance allowance wata yau ɗaya ɗaya guda muna jira a kawo mana allowance kin mu wanda incin mu ne amma har yanzu ba a ce mana komi ba jami'ar da magaram yau a bangaren azuzuwa ita ce ta biyu a bangaren ɗalibai to yau a gaya mini mutum guda wanda zai iya ɗauka kuduri da sunan gwamnati wanda ba gwamnan jiha ba gashi nan shi na ciki ya ce bai hitowa fiye da shekaru biyu bayan aje takardun takara 'yan kwantaragen malaman kananan makarantu na jiran jarabawar samun gurbin aikin yi na malamai 500 matsalar da ke ƙara lalata daidaituwar sha'anin ilimi a Nijar a cewar mataimakin sakatare janar na farko na ƙungiyar Sinasef sherifu Isufu Tawar Tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu. Akwai wasu 500 da an so a ɗauka da sunan eh, ministan da ke kula da ƙaramin ilimi ma'aikatan ministar na a na karamin ilimi suka ga kamar ya dace wa'annan ɗari biyar kin nan a ɗauke su cikin malaman makarantu wa'anda suka sha shekaru sosai wa'anda sun yi shekara arba'in da biyar kuma suna nan ga tafiyar da aikin su kenan ba a tsammanin nan da shekarun gaba suna iya samu a ɗauke su malaman makarantu sai suka so wa'annan ɗari biyar kin a bayar su a bisa wannan sanction civic ta ce to tun da eh, recruitment ne za a yi ba tare da an yi konkuru ba za a ɗauka na malaman makarantu dace a ce za a zuci wani bangare ba a zuci wani bangare ma ya kamata a buɗe shi a ce duk wanda ya shekara hudu a matsayin shi na malamin kwantaragi yana da izinin a duki to tun wannan lokaci dubaye dubayen malaman makarantu suka aje eh, takardun su to a zancen canza muke muku takardun an aje su can function fit muna shira har yanzu ba mu samu wani dogon bayani ba daga da wannan kurtama na matan ɗari da aka ce za a ɗauka. Yaƙi da zuzuɗa a jihar gidan Runci bai tasiri ba in je daraktan noma na jihar a cewarsa watsa ƙwari da za su iya kawar da waɗannan zuzuɗa da ke lalata albarkatun gona baya da wani sakamakon da ake jira kuma ya ƙara tura laifin ga masu amfani da maganin ƙwari. Salisu Zakari daraktan noma na jihar gidan Runci a cikin rahoton Muhammad Mamman. L'année passée, le département a connu le même scénario. Shekarar bara gundumar ta fuskanci lamari iri ɗaya kuma ya haddasa asara mai yawa wajen samun albarkatu. A bana harin da farko an same shi jehi-jehi, amma ga labarun da ke zo mana hare-haren na bisa kan tumbasar yaduwa ko ina. Kuma kokokowar da za a iya tanadawa a yanzu haka ita ce na saka kwarin da ke canye tsutsar. Sakamakon bai samu ba yanda manoman ke jiran shi. Dalili ko shi shine gundumar ta karkata ne sosai ga noman guna an ko aka ce noman guna an ce a yi amfani sosai da magungunan feshe na kashe kwari da ke kawo sassauci sosai ga ɓannar da kwarin nan ke haddasawa Fasarar Gungu Muhammad Dantani domin ganin tsarin demokaradiyya da ke kan hanya Afirka ya ɗore a dukkan kasashe musamman ma a yammacin Afirka. kungiyoyin fararen hula goma sha tara daga cikinsu ƙungiyar Turan Lafaje Reshen Nijar na dukufa wajen yaƙi da wa'adi na uku a Gine kunakiri sanar da aka yi a cikin wata sanar haɗin gwiwa da aka fitar a ranar 29 ga watan Satumban da ya gabata a kunakiri Ƙarin hasken Isa Garba sakataren watsa labarai na Turan Lafaje Nijar a cikin rahoton Muktar Hamadu. kungiyoyin fararen hula na Afirka da ke halshen Faransanci mun yi wani gungun mu da ya kamata a ce muna yaƙi da ta zarge da ake gani cikin waɗanga ƙasashe na afirka na yamma muka ce ya kamata a ce an kirya demokarasi an zamnar da shi da ba cikin wani tashin hankali ba amma mutum wa'adinka ya ƙare ka ce dole tilas sai ka zamna ba cikin son 'yan ƙasa ba ba cikin son tsarin mulkin ƙasa ba ka taka doga ka taka tsarin mulki ka mai da duk takardu na jagoranci na iko na muhimmanci ka mai da su baya mun ka ce wannan ba demokaradiya ba ne ya kamata a ce demokaradiya in wa wa'adinka ya kai ka heta ka ba wani shugabanninmu na afirka su san in wa'adin su ya kare da al'umma ya ba su ya kamata a ce sun janye sun zo cikin bisa hankalin kansu su sa a cikin kanun su yau su ne gobe ba su bane yarin ganon da muke wannan ne doka ta bamu wannan shine incin mu ya kamata a ce muna amfani da shi babu wani tashi hankali ko kowa ne da mun ka doka mun ce nasara in Allah ya yarda A Mali wata sabar usula da za ta tsara mulkin wucin gadi na watanni goma sha takwas masu zuwa an fitar da ita bisa mujallar ƙasa a cewar abokan aikinmu na Sido Tamani da ke Bamako. Kundin bai taɓo dai ba cewa makadashin shugaban ƙasa Kanala Asimi Goita ya mai gurbin shugaban rikon ƙwarya bisa wata kasawa ko kuma nuna irin mutumin da zai iya riƙe mukamin shugaban ƙasa idan ya zama dole. Alhali wata buƙatar farko ta ƙungiyar yawo domin janye takunkumi in je Farfesa Hamidu Boli wakilin ƙungiyar Amali a hirarsa da Studio Tamani. Matsayin iyaye wajen harkar tsarin lafiyar uwa da ɗanta ga yara shine taken wani taron jama'a a ranar Laraba a Yamai. bisa tsarin kamfan da ake kira Merci Mon Hero na Proje ba domin kyautata wannan batu zuwa ga matasa. mai ba da laccar shakka alhaji umaru mamman bashir a cikin rahoton michel deji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya koya ma matar aisha radiyallahu anha da take amfani da turare in tana al'ada to tunda ma'aiki ya haka nan misali muka dauka mata kin suna iya koya ma to wannan kuma kaga a dama musulunci iya koya mutane tun a cikin makarantu kuma uwaye su kara kaga abin zai zamanto abu ne mai muhimmanci haka nan kuma mun yi bayani akan cewa shi dai wannan bayani da ake yin shi na sawa yara su yi muhawara da ma'aikansu ya ɗauki tushe guda uku na farko shine dai ba yaro labarin al'amura koyarsa da shi da tarbiyyantar da shi da kuma bin shi sau da ƙawa Bisa tsarin jerin rahotanninmu bisa soyayyar matasa a Nijar mu saurari labarin da Yakuba daga mata mai yankin Zandar mai shekaru goma sha shida da haihuwa. Sunana Abdulwahid Yakuba a garin mata minki. Shekaru na goma sha shida kuma ina son har soyayya a shekara zuwa sha bakwai. Ina son in yi arme shekara ashirin da biyu. Gaskiya ban taɓa yin soyayya ba. Saboda na yi tunanin in yi soyayya sai na ga tramfena zata zata yi wurin karatu. Shi yasa ban saba soyayya a raina nan ba. Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun yanzu sai mu na musamman a Nijar kamar a yawancin sauran kasashen Afirka a karuwanci da wasu sauran hanyoyin makamantan shi na kasancewa dalili kuma ana samu a wasu unguwannin yamai ko kuma yankunan Nijar da gidajen karuwai inda wasu mata masu shekaru cewa da magajiya suke tura 'yan mata ƙanana a cikin wannan daɗaɗɗar sana'a duk da haɗin da ke tattare da wannan aiki domin fahimtar wannan matsala ta fuskar ƙasa Nafisa Adamu ta haɗa mana wannan rahoto. 'Yan shekaru sha ɗaya zuwa sha takwas ne 'yan matan da ke shashen cikin wasu lunguna na birnin Yamai yawancinsu sun samu mafaka ne ƙarƙashin wata mata kuma suna kan sararin aiwata saduwa da maza a cewar Juju Alhaji Idi Sanusi sanusi wannan matasan na fuskantar tsanantar a ci moriya kansu ana maganar cin moriya ta hanyar sa a yi karuwanci ne idan kamar misali matasa 'yan mata ko mata suka kasance a latilas sai sun yi wannan aiwatawar shi ne shashancin da ake yi cikin gidaje kwaro-kwaro kowa kuma na iya shiga sai kuma wani fannin inda ake aiwata shashancin a karkashin sa idan wanda ake ma bidar cin moriya dangance da yawaitar da wannan al'amarin ke ɗauka ya waje ba a nemi dalilan da ke sa waɗannan matasan asusun 'yan mata ga wannan karuwancin jibo seni mai kula da fannin kariya a kungiyar kasar niger antd ya yi bayani kamar haka yanayin hali irin wannan na iya kasancewa mai alaƙa da zaman kunci a cikin iyali yana iya zama kuma kamar kaunar uwa ce ke musgunawa yar yarinya ko kuma mahaifinta dan giya ne bai kulawa ko da ta samu juna biyu saboda wani na cikin gidan ya yi jama'i na tilas da ita kenan 'yar matar za ta barin gidan ta samu kanta cikin karuwanci wani bin ma wai ba talauci ba ne talauci ka san shi bai wuce goma sha uku bisa ɗari na yara 'yan mata da ke karuwanci wani hukunci shafin dokar shari'a ya tanada ga mutanen da ke cin moriyarsu ta amfani da wa'innan matasan 'yan mata juju alhaji hammaidi cewa ya yi a nan gare mu shi karuwanci ba a hukunta mai yinsa tukur haka nan amma cin moriya ya ta hanyar aiwata shi kamar sanyawar a yi shi ko kuma a tursasa ga shiga shashancin abin da ya shafi hukuncin marasa mutuncin da ke yinsa akwai hukunci da ke hawa kansa na kason wata shida zuwa shekara uku da tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar domin ceton matasa 'yan mata matuƙa ga aiwatar da wannan shashancin da bai rasa mummunan sakamako an shirya gudanar da ayyuka da dama a kungiyar intd kamar yadda jibbo ya shaida mana mu mun shiga gudanar da ayyuka da dama dama wato da dare muke fita mu je wajen wa'annan yara mu tattauna da su kuma mu girka musu aikin hannu da za su yi kai har ma samar musu komawa makaranta. A faɗar juju waɗannan matasa 'yan mata ana sa su aiwatar da ƙazamin aiki mai karya mutuncin ɗan adam don haka ya kamata a sa hannu domin a kauda wannan bala'in. Ta gaida Hawa Usman da Gungu Muhammad Dantani duka da haka ne muka zo karshen labarin namu a huta lafiya. ku saurara shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.